idan ba zan iya barin fim tafi wani abu daban ba in baka da uban gida ya wace ya wace ne wanda ya kira ka dan saka wanda ya kira ka dan saka su matan abin da nake kallo suna baro gidansu ne su taho ko za su yi fim ko za su yi wani abu dama a su suke hello misham khalid wani labari ne haka nake ji akan amina wallahi allah ya mata rasuwa yanzu a ina za a yi zaman makoki yanzu dai muna gidan namir sunana zikirillahi abubakar amma mutane sun fi sanya da zik sakamakon suna ya same shi a university na samu sunan ne a university zik amma dai zikirillahi abubakar shine sunana ina zaune a garin kano a unguwar dakata kawaji sannan na yi primary school ina da secondary school ina duka a dakata na yi alpha nursery a primary school sannan na zo na yi zefat daga nan na je university of udil eh, kut kenan na je na electrical engineering so daga nan kuma sai muka tsaya sai muka dawo bangaren fim na taba rakiyar wani aboki na ko cousin ɗina kenan location to da na da ake sai nake ganin ai kamar ni ma zan iya yin abin nan fa so da haka da haka nace kai ni ma zan fara to kuma sai na zo na fara yi kuma sai Allah ya taimaka Allah ya karba abin mu alhamdulillah ba za su iya kaiwa goma amma dai yawanci ina fitowa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a ciki yanzu ne ma dai nake fitowa sosai sosai a cikin eh, shirin kamfaninmu fkd wato alaka kenan na fito a suna khalid ni ne abokin namir shi kuma khalid wani mutumi ne wanda baya yadda a yi abin da bai kamata ba baya yadda a yi zalunci ko kuma dai wani abu ya zo mara kyau ko kuma wani abu sannan da abin da ya samu shi aminin nasa yana kokari ya ya tare kafin ma ya sani in ma ya sani da shi ake komai to kasan ita rayuwa kalubale dole ko a za zaka same shi so mun samu kalubale kamar na wasu na ganin ba za ka iya ba ko kuma wani ke ganin kai wannan ba zai iya yin abu kaza ba ko kuma kana yin abun ma wani baya so wani kalubale musamman daga unguwar kama daga unguwar mu ma na fuskanci kalubale kala daban-daban wasu na yin dariya suna cewa ka ina zo na shiga fim kaza kaza kaza so shi kalubale ana samu sani tun daga ƙasa ma'ana daga unguwarku zuwa har masana'antar da kake to amma ni je na haɗu da mutane na mutunci na kirki da sauransu to amma kalubale akwai kalubalen da zaka sha wahala za ku je can ku je can ku je can iya wannan yawon ba kalubale ne wata ran ma zaka zo kai aikin ma ka sha wahala ka dawo gida so kake a sakan ma so zaka ka hakura ma da duk wani irin abu da ka samu ko abin da zaka gani tun a baya kenan to ni abin da nake kallo a matsayin bada tarbiyya kamar ni yanzu an mun tarbiyya a gidan majalai gwargwado na yi islamiyya na yi waye na yi abubuwa da yawa so wani in ba sanin rayuwar kai a baya ba in ya kashe gwafin ɗauka yake duk ba ka san wasu abubuwa ba sai ka zo kai ma'amala da mu za a gane wannan ya yi karatu ma ya dan da na ce wani na yi university na yi digiri wani cewa wani cewa a haba da Allah yana mamaki saboda ɗauka suke wanda ya shigo harkar fim kamar bashi da wani background mai kyau ko ko bashi da wani abu mai kyau to a bangaren addini komai da komai na samu don duk wanda ya sani ya san zik store ina sai da waya kayan waya duk wani abu da ya shafi waya ina yin sa saboda shi fim sai an kira ka aiki wata ran ba kira ka aikin ba to ya mutum zai yi so wannan dole ne dole ne ma ya zama dole ma ga jaruman mu ko mata ko maza su samu wani abu da su dinka yi a gefe wanda zai ke rike shi yana ba su kuɗi idan aiki ya zo sai ka yi amma dai magana ta gaskiya dole dole yana da kyau kowa ya kasance yana da wani abu da yake yi da zai ba shi kuɗi eh ana cewa mata suna fara yin fim su riga maza shigo maza su riga su shiga fim amma su samu kuɗi ko samu mota ko samu wani abu haka zalika ka kalla a cikin matan su ma akwai waɗanda su ma matan ne ko ba samu wannan abu ba na san mata da yawa wanda ba su da mota ba su da kuɗin wasu kuma suna da mota suna da kuɗin to amma kowa akwai sirrinsa kowa akwai ta inda yake samun income ɗinsa kamar mazan ne yanzu akwai mazan da suna da mota suna da kuɗi kuma akwai waɗanda ba su da shi sannan kuma waɗanda ba su da shi ɗin wasu sun riga wasu zuwa a ko ina ma in kana da uban gida ai shine darama dai a takaice kaga dai ni ina da uban gida alinuhu kenan shine mai gidana shine baba kai shine komai nawa so ni dai abin da nake kallo mai gidana ne kuma in zai wani abu zai saka na a ciki sannan yana min wasu abubuwa waɗanda ina jin daɗin su kuma ina addu'a Allah ubangiji ya bashi mafificin alkhairin akan abin da yake amma gaskiyar magana shine in baka da uban gida ya wace ya wace ne wanda ya kira ka dan saka wanda ya kira ka dan saka so zaka ga abin mutum baya zama standard kuma mutum baya zama hankalinsa a kwanci kiya ni ban taba yadda na sani shiga fim ba saboda abin da nake so ne so kaga abin da kake so ai ba za ka yi da na sanin sa ba so na shiga kuma ina jin daɗi ina son abin da nake yi dan abin da yake faruwa shine wasu ni kaga abin da na dauka film da abin da na dauke film ni ya dauka film sana'a ne ka gane so kuma ina son fim din ne abin da kake son shi a cikin ranka to dole dole zaka zamo kana yin sa ni ina son fim gaskiya ina son shi don ba zan iya barin fim tafi wani abu daban ba so na samu maki da yawa amma me shi nake so kuma na dauke shi a matsayin sana'a kuma duk wanda ya ɗauki abin da yake yi sana'a kuma yana son abin wallahi sai Allah ya taimake shi wani zai zo ne ba don ya samu ba don sana'a ba don a san shi ya samu a'a in ka mai da abin sana'a akan wannan turbar sai Allah ya baka wani dama da zaka je inda baka tunani na yi aiki da mutane da yawa amma duk wanda ne aiki da shi zai bani kuɗi na sai dai idan aboki na ne dama na san ba bani kuɗi zai ba zan zo da mai ne taimakon juna ne ni ma in zan yi nawa kaga in yana da gudunmawar da zai taka zai zo ya taimaka min mu yi abin mu tare amma magana ni dai na yi aiki da mai shadda mai shadda ya bani kuɗi uwa uba kuma alinuhu gaba ɗaya kuɗin ma da yake ba mu ma abin da muke yi saboda alabal ɗin ma da ya fara sa mafi fim ɗin bai ma kamata ba mu ko sisi ba to amma idan ya sa kan zai baka kuɗi saboda ka ji daɗi kai ma ka je ka taimaki iyaye da yan uwa saboda ya san muna da iyaye muna da yan uwa so yana ba mu abin da ma ya wuce abin da ya kamata ya ba mu dan yanzu ne aiki za a ban dubu hamsin zai ban ɗari da hamsin ko ɗari biyu to kaga kuwa ai magana cinye kuɗi ban san da ya wadas mutane ba amma mu dai a bangaren mu kamfanin mu ba wanda ya taba cinye mun kuɗi ko ne aiki ba a bani kuɗi ba a'a akwai irin mutanen da 'yan fim ne mun san 'yan fim ne wasu kuma suna son fim ba su samu dama ba ka gane su kawai sai su dinga using irin ba sa sa fim ba ko wani abu sai su dinga using wasu bangarnuka kamar bangaren tiktok da sauransu mutane sun dau tiktok wani wata tsiya application ne kawai na social media ko wani abu amma mai muna yi ni ma ina yi don ana nake tallan abubuwa na amma ya dauke shi hanyar da zan tallata business ina ba hanyar faɗa ko in zagi wancan ko in zagi wancan ba so akwai irin abin da yake faruwa wasu suke jawo mana ka gane dole dole wani zai ja ma problem bayan da ka yi saboda kwanaki na jo wasu manganu a tiktok wasu mata suna cewa ana kaza ana kaza ana kaza eh ba zan ce eh ko a'a ba saboda ni ban taba yi ba masu yi din maybe suna yi duk wanda yake yasan yana yi to amma me su matan abin da nake kallo suna baro gidansu ne su taho ko za su yi fim ko za su yi wani abu dama alalatawar wasu suke wasu alalatan suke zuwa da wani abu ya zo ya faru sai ce ai an musu kaza an musu kaza an musu kaza wanda ba haka bane ba ba yanda za a yi mace tana gida salin allin bar taba yin komai ba bar taba ba mata ma ma'amala da maza gaba daya rayuwarta ta ce za ta fito ta zo za ta yi fim kuma har ta in ma wani abin ya biyo ta kanta wallahi za ka ga za ta haƙƙi yin abin kuma sannan ba za ta fito ta faɗa ba sai ta ta faɗa ma ta yaudari ta cuci kanta ba saboda mai don ne kalla abin zai kalla to ai ba ma ki da kunya tunda har wani abu zai zo wanda ya kamata ki rufa kanki asiri kuma kin zo kin faɗe shi so wannan abin bai yi ba gaskiya kawai dai abin da zai ke faruwa shine duk macen da ta zo ta ni kamar ni wallahi billahi tunda nake a duniya tunda na shigo harkar fim mace ɗaya ce na taɓa kuma ita ba budurwa ta ce na taɓa kawo wata fim eh sakon da nake da shi ga masana'antar Kano shine mu ƙara dagewa mu ƙara jajircewa duk da zagin da ake yi mana amma me kowace sana'a da ka gani a duniyar nan akwai mutanen banza akwai mutanen kirki ko ina ne ko a ina ne ko a makaranta kai ko wani irin masana'anta ne so kai da kanka kai zaka tsaftace kanka kai zaka tsaftace sana'arka so in ka dauki abin sana'a abin da kake cin abinci da shi zaka zo na lafiya sannan kuma Albashin da zan wa 'yan mutanen mu fans ɗina kenan da masoyi mu gaba ɗaya su ci gaba da haƙuri da mu